sai ya karba sai ya sha cikin sauki maimakon aje cikin duhu wace ce tafkar da su a cikin wannan hauma hauma ba ba ba umar fadli ba eh, ai sun rayuwar da suke da manya suna tunani suna samun kwarewa a cikin rayuwa a cikin addini kamar umar fadli kamar umar salama kamar nana aisha kamar umar sauda dukkan su baki daya at matan sayyidina abubakar matan duk kowace a cikin su ba balle gaba daya gaban su ma baki daya na khadija ba abin da ya dame su sai addinin Allah sai Allah ya ba su daukaka a cikin addinin Allah za ki samu ɗaukaka a cikin addinin Allah za ka samu ɗaukaka a cikin addinin Allah za mu samu ɗaukaka duk baki ɗaya amma in ka ce sai kai gidanka sai ajihunka sai jama'arka ni na faɗa wanda ya faɗa dukkan mu baki ɗaya sai mu rasa dukkan mu baki ɗaya sai mu rasa mun gani na na ummu hajara aka je aka ajiye ta li yuqi inni akantu min zurriyati biwadi ghairi zari saboda me saboda mai aka je aka saka su cikin wannan daji li yuqimu salata li yuqimu salata dan su tsaye da sallah kaje ka saka su a cikin halaka kenan ko a cikin daji ba kowa ba ruwa ba menene li yuqimu salata dan su tsaye da sallah ita kuma ta hakura akan haka ba ga shi Allah ya karrama ta ta zamo fa ita ce samadiyar ruwan zamzam ba ka samu ɗanta ya zamo annabi mijin sai zo aka gina ɗakin Ka'aba da kowa ke alfahari da ita wane ne sanadiyya mace ce ko amma in ka ce ba abin da ya dame ki sai duniya sai shi ke shikenan sai rayuwar ki ta gama ba za ki burge kowa ba ba za ki burge komai ba dan ɗaukaka da burgewa sai wanda Allah sai Allah ya baki sai Allah ya saka miki Allah kuma baya ba da ɗaukaka sai cikin duk addini Allahu akbar من كان يريد العزة من كان يريد العزة فلله عزة قل فإن أي فإن من كان يريد العزة فإن فإن العزة لله جميعا فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين sai an nemi abu inda yake za a samu duk sa'an da kaje kana lalabe kana neman abu ta inda babu sai rayuwarka ta kare a lalace kullun ki fita ki je ki dawo ki daura wannan ki kwance wannan ki canza wannan karshen rayuwa ki zo ba ki da kyan kallo ma ba ba wanda zai miki wata sakayya sa'annan ko baki na kin yi ma ki tariyan aikin alheri ba je bai tsayar da addinin ki ba sa'annan yanzu abin da ke fita da ke da dan a ganshi din nan yanzu kuma waɗansu suka taso suke da kyan kallo ba za a kalle ki ba ki hasarar rayuwar ki duniya da lafiya kowace wanda ke kan titin su ne autan mata kenan ko daga su ba a koma haifan wa'ansu ba wayanda aka haifa din kina kai kawo kina kai kawo su kike ma'ana an haife ta yau kina ta kai kawo kina watan gari kan titi shekara goma sha takwas ta zama mai ita da aka haifa yau ya zama mai a'a ba ita da ke kan titi ba wacce aka haifa yau shekara goma sha takwas ta zama mai budurwa ko ke da kike budurwa lokacin ko kuwa uwar gida lokacin kina a kan titi shekaru goma sha takwas suka karu kin zama mai a lokacin wa'anda ke kallon ki kan titin da masu baki aiki wallahi ko sakayya ba za su yi miki na na ɗari ba sun gama da ke shi kenan dama ba shashanci bane ya da cikin ba shi kenan باب التلبية والتكبير إذا قدى من منى إلى عرفة يتي باب لك بيان ين تلبية ko كبرة كو كيتين لبيك اللهم ko كو Allahu أكبر lokacin da aka fita. min minan ila arafa daga mina za a je arafa wa su ta kabbara babu komai masu yin talbiya babu komai قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن محمد بن ابي بكر الثقفي انه سال انس بن مالك وهما غاديان من منن الى عرفه كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه an karbo daga Muhammad dan Abi Bakr ne fakafi yace na tambayi Anas dan Maliku Allah ya kara masa yadda wa huma gadiyan min minan ila Arafa sun bar mina za su Arafa sai ya tambayi yace kaifa kuntum tasna'una fi hadha al-yawm ma Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace kai ku Anas eh Anas yace kai ku Anas lokacin da kuke tare da manzon Allah irin wannan ranar a wannan lokacin yaya kuke yi ne mun gane ko ma'ana yanzu ma ba zamanin manzon Allah bane ga Anas shine shine shine babban malami ko amma ba a ce ya za aka ce to lokacin da kuke tare da manzon Allah irin wannan halin ya kasance za daga mina za ku arafa yaya kuke yi dan ya samu sanadi daga manzon Allah fa sai anas yace kana yuhillu minnal muhillu fala yunkaru alayhi yace a cikin mu wanda ya ga dama yace labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak fala yunkaru alayhi ba za a mutunta miki ba za a ce a'a dan me ka faɗi wannan ba wa yukabbiru minnal mukabbiru fala yunkaru alayhi wanda kuma ya ga dama ba zai ce labbaik zai ce Allahu akbar Allah yana kabbara yace wannan ya faɗi wannan wannan ya faɗi wannan tunda duk sun halatta manzon Allah sai ya kyale su bai ce musu komai tunda manzon Allah ya kyale su suna yi ya zamo mai kenan abinda ake nufi da sunna shine ma udifa ila nabiy sallallahu alaihi wa sallama min qawlin aw filin aw taqririn aw sifatin wannan yana cikin tafri kenan ko babu tahajiri bir rawahi yawm arafa yake babin da ke bayanin a fita cikin tsakar rana zuwa arafa ranan arafa mun gane ko ma'ana ba lallai sai da sassafe ba ko a tsakar rana da azhar sai a fita zuwa lokacin da rana ta yi zafi ko shine at-tahjir kenan ko at-tahjir wa huwa as-sayr fil hajirati shine a tafiya a cikin tsakar rana قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم قال كتب عبد الملك إلى الحجاج ألا يخالف ابن عمر في الحج فجاء ابن فجاء ابن عمر رضي الله عنهما وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس فصاح عند سرادق الحجاج فخرج وعليه ملحفة معصفرة فقال ما لك يا أبا عبد الرحمن وقال الرواح إن كنت تريد السنة قال هذه الساعة قال هذه الساعة قال نعم قال فأنذرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج فنزل حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين أبي فقلت إن كنت تريد السنة فأكثر الخطبة وعجل الوقوف فجعل ينظر إلى عبد الله فلما رأى ذلك عبد الله قال صدق ma'ana abdulmalik bin marwan shine shugaban kasa a wannan lokacin hajjaji ibn yusuf as-saqafi shine gwamna gwamna gwamna a wannan lokacin a shine kuma ya zamo amir hajj kenan shine shugaban kasa Abdul abdulmalik bin marwan khalifa ko sai ya aika ma hajjaj ko dai yake kai ne gwamna kai ne kaza to bana son ka saba wa abdullahi dan umar abdullahi dan umar shine babban malami shine shehun malami ko kada a saba masa ya fi kusan ya fi kowa sanin sunna kowa bin sunna abinda ka ji ya ce ayi din nan shine daidai a cikin aikin hajji kataba abdul malik ila al hajjaj yace abdul malik ibn marwan ya rubuta wa hajjaj Allah yukhalif ibn umar fil hajji kada ka saba wa abdullahi dan umar fa a cikin aikin hajji فجاء ابن عمر رضي الله عنهما وانا معه sai salimi dan abdullahi ya ce sai abdullahi dan umar ya zo ranar arafa shine zalati shamsu sai abdullahi dan umar ya zo lokacin da rana ta kauce ya zo yana haye kan abar hawarsa sai ya zo wurin tantin hajjaj ko bukkan hajjaj ko ɗakin hajjaj suradik tanti ne da ake yi mazaune amma sai shugabanni manya manyan shugabanni ake ma wannan sai sa Abdullahi da Umar ya zo wurin tanti ya tsaya Suradik al-Hajjaj fa kharaja wa ayi fasaha inda Suradik yazo yana yace al-khuruj al-khuruj ma'ana yanzu ne lokacin da za a je Arafa ma'ana khalifa kada ma'ana eh, hajjaj amirul hajj kada ya jinkiri kenan wannan shine lokacin da ya dace da sunna fa kharaja al hajjaj sai hajjaj ya fito a firgice wa alaihi milhafa mu'assara yana rufe da mayafi an rina wannan mayafin ya fito ya ce malaka ya aba abdurrahman me ya faru ne ya kai aba abdurrahman alkunya abdullahi dan umar kenan me ya faru me ya faru dan Abdullahi dan Umar ya zo ya tsaya bayan tanti yana yana tsawatawa a fito a fito tafiya tafiya yanzu ne lokacin da za a je Arafa sai ya fito a razane yana yafi da mayafi an rina mayafin ma'ana bai kinsa ba ke ne fito ko sai ce me ya faru ne ya aba abdurrahman lafiya ne ya abdullahi da umar فقال الرواح in كنت تريد sunna yanzu ne lokacin tafiya in sunna kake so kuma son zuciya kake so to to shi arrawa mana ilzamin rawaha ka kinsa yanzu mu fita yanzu in sunna kake so mana sunna bata bar kowa ba ko bata bar malami ba bata bar sarki ba bata bar gwamna ba bata bar shugaban kasa ba wani matikan kana rike da sunna kai ne shugaban kaza kai ne gwamna kai ne sarki kai ne malami matikan kana rike da sunna matikan kuma ka watsar da sunna ko wane ne kai ka kauce kenan ko yake arrawa in kunta turidu sunna قال هذه الساعة sai hajjaj yanzu ya ce na'am eh haka za a yi to sai hajjaj ya yi mai sai ai bai tuna da an ce fa kada ka saba ma Abdullahi dama an ai mai kashe ni fa kala fa anzirni hatta ufida ala ra'sil ma sai ce don Allah a tokace ni a dan shaurare ni inje in dan wawa ruwa a kaina ma na za shi wanka kenan ثم zan fito ma'ana bai saba wa Abdullahi da Umar ba. فنزل حتى خرج الحجاج تو ده حجاج يفدي هكا سي عبد الله بن عمر يا سوكا كان ابر هوا سي yana yana jira har sai da hajjaj ya fito fasara baini wa baina abi sai hajjaj yana tafiya tsakanin abdullahi dan umar da ɗansa salim fa qultu sai dan abdullahi dan umar yace in kunta turidu sunnata fa aqsir al khutbata wa ajjil al wuqufa masala kuma ta biyu kenan yau amir al hajji ya gaba ne kenan abin zai masa yawa yana nan yana kowace bukata yake ci ko yana tare da iyalansa ko menene aka zo aka ce yanzu yanzu zaka fito a tafiye ke to ayi hakuri zan fito ya je ya fito yana tafiya tsakanin abdullahi dan umar da dan abdullahi dan umar sai dan abdullahi dan umar yace in fa sunna kake so to kada ka tsawaita kutuba ka takaita kutuba sa'annan kuma ka gaggauta tsayuwa a fa aje a tsaya tun da wuri Allahu akbar in sunna kake so kada ka tsawaita kutuba ma'ana in kunta turidu sunnata fa aqsiril khutbata wa ajjil al wuqufa sai hajjaj ya tsaya ya kalli dan da ya faɗi ya kalli abdullahi dan umar yaya abin ne kuma haka ma ra'a zalika abdullahi da abdullahi dan umar ya ga wa ya kalli wannan da yake sadaka yake gaskiya ne haka ne abin tare da cewa hajjaji ibn yusuf din nan kowa ya san shi ko kowa ya san kisan hajjaji ibn yusuf ko me sai da kisan sa a saka fi ba a san kisan sa ba eh. <laughs> bayyana ta ba wani mutum ne mai zafin hali mai mugun hali baya da tausayi ko daya baya da sassauci baya da tausayi yayi zubar da jini ya zubar da jini an taba dora gwamna a Iraq ko ya da ya hau kutuban da zai musu sai da ya raza nasu ya firgitar da su wata rana za a karanta cikakkiyar kisa dangane da wannan hadisi hajjaji bin yusuf duk ijma'in malamai wa fasiki mugun mutum ne kuma yana da al'amurra masu wahala in ba don ana son haɗin kan musulmai ba sai ake bai cancanta ba amma tilas aka hakura ko sa'an nan abdullahi dan umar da abdullahi dan umar da ɗansa in aka ce jin sunna ko wane ne kai ka kauce ba za su iya hakuri ba ko amma gashi abdullahi dan umar ya bi shi sallah ko bai bi shi ba ya bi shi aikin haji ko bai bi shi ba Shi ne malam yace zikru ma yustafadu min matsala ba yadda kake so ba ko ni ko shi ko ita ko su ko mu a'a matsala yadda ta zo a shi haka ake karbanta a yi hakuri tilas wata rana kai hakuri da aka hakura da abin da baka so wata rana ni ko shi ko wane ne to amma babban illar da ke wahal da mutane duk abin da ne nake so ko na sani zan ce tilas sai shi har abada yaushe za mu samu ilimi yake zikru ma yustafadu minhu fihi anna ta'jil as-salati yawm arafa sunnatun mujma'un alaiha في أول وقت الظهر ثم يصلي العصر بإسر السلام والفراغ wai mai kenan ma'ana wannan lokacin a gaggauta sallar azhar ma'ana jam'u kenan ko وفيه أن إقامة Hajji إلى الخلفاء ومن جعلوا ذلك إليه وهو واجب عليهم فيقيموا من كان عالما به yace aikin haji yana hannun kulafa ne su amirul haji zai shugaban yake bana wani ne amirul haji kafin ya zaba ya san waye zai zaba ko wa fihi as-salatu khalfa al-fajir min al-wulati malam lam tukhrijhu bid'atuhu 'an al-islam wai me kenan eh? matukan mutum ba kafir cewa ya yi ba in ka bi shi sanna kai sallah ta yi ko ba a ce a nemi fasiki ko mai bid'a ko mai a'a ba a ce aka ce in za a zabi limami ko shugaba a zabi mai kaza mai kaza mai kaza to in ya zamana wanda yake yi din nan ga halin da yake kasancewa kuma masallaci shi ne kuma ugo ce sai ka je ka ce ai tashin hankali in ka bi shi sallah ka'ida a shar'a musulunci duk wanda in yayi sallah sallah yi, in ka bi shi sallah sai ka yi. ba a ce sallah ta karbu ba fa akwai bambanci tsakanin sallah ta karbu ko ko a'a sallah yi. sallah ta karbu sai wurin Allah amma sallah ta yi a shar'ance ba za a ce mutum ya mai da sallar nan ba shine yace wa fihi as-salatu khalfa al-fajiri min al-wulati ma lam tukhrijuhu bid'atuhu an al-islam haka mun karanta a jami'ar islami wa nara salata khalfa kulli barrin wa fajirin wa nara kaza kaza kaza haka yake cikin aqidatu tahawiyya haka yake haka ake karanta a jami'ar islamiyya babu wani saboda al'umma musulmi kansu ya haɗu matukan mutum abin da yake yi din nan bai kai shiga ya zama kafiri ba ba za a ce ba zai sallar sallarsa ba sai ba mun gane ko kuma kafir tashi din nan ni ba sa in kafir tashi ba kai ba ka isa ka ta wani ba dukkan mu ban mu isa mu ta wanda muka ga dama ba ko mu shigar da wanda muka ga dama ba sai wanda shari'a ta shi wadda kuma shari'a ta kafirta shi duk duniyar nan sai mai gata ba za su iya shigar da shi musulunci ba duk wanda shari'a ba ta kafirta shi ba duk kiyayyar da za ku yi da shi ba za ku iya fitar da shi a cikin musulunci ba haka bane littafi ne fada ba ni na fada ba ko na karanta ne da larabci na fassara to ku je kuma ku ce malam ya ce abin mutum kai sallah ko Allahu akbar so matsaloli ne masu dimbiyawa a cikin wannan kissa dan kissa ce mai ban mamaki yace wa fihi kaza wa fihi kaza wa fihi kaza wanda ke da sharhi ibn hajarin ko al-askalani al-kustalani ko askalani ko al-aini sai je karanta matsaloli ne masu ɗimbin yawa ya kawo fihi kaza fihi kaza fihi kaza ko وفيه صلاة خلف القبط يتي وفيه أن الرجل الفاضل لا يؤاخذ عليه في مشيه إلى السلطان الجائر فيما يحتاج إليه يتي أتكين وانا كسا ما لميني متنشي دان يا فتياجي wani shugaba a wurin wani sarki ko menene dan ya nuna masa yadda addini yake za a zarge ba fa dan ya je dan wata matsala ta sa ya je dan wata matsala ta addini za a zarge shi وفيه أن تعجيل الرواهي للإمام للجمع بين الظهر والعصر بعرفة في أول وقت الظهر السنة يتي أشكي وانا انكسا شين لما يقبق وتارنا أجيد وري سألنا أي صلى الظهر العصر وفيه الغسل للوقوف بعرفة إن ذا أسامو أنه كنت يتي أقوي حلت yin wanka don a tsaya arafa ina za a samu wannan hukunci an san sayyidina umar abdullahi dan umar da tsananin sabbin sunna da hajjaj yake za yi wanka bai ce dan ka kawo bid'a ba a'a da ya shiru Abdullahi eh, ya wanka dan ya zo ya tsaya Arafa din aka ce ya halatta ko وفيه خروج الحجاج وهو محرم وعليه ملحفة معثرة ولم ينكر ذلك عليه ابن عمر inda wa'insu su malikiya inda malamai wa'insu suka suka dogara kenan yace tunda mai riwaya yace sai ga hajjaji ya fito da mayafi da aka rina da asfar sa'annan ihrami ya dauka da wannan abdullahi dan umar bai tsawata masa ba bai hana shi ba suka ce ya halatta to akan haka wasu malamai suka ce ya halatta ayi ihrami da mayafi ko da arna وفيه حجة لمن أجاز المعصر للمهرم وفيه جواز تعمير الأدنى على الأفضل والأعلم a yace a cikin wannan kisa ya halatta in za a nada amirul aka nada wanda ba shi fi kowa ilimi ba to sai ku hakura kada ku ce sai an dauko sai alaran makada a inda shi ma zai iya gashi an nada Hajjaj ibn Yusuf sa'annan Abdullahi dan Umar nan وفيه ابتداء bil kutya qabla an yus'ala anhu ina za a ɗauki wannan yace akwai halaccin malami ya fara ba da fatawa tun kafin a tambaye shi mana hajjaj bai aiko an tambaya ba amma sai abdullahi dan umar zai faɗa ko wa fihi al-fahm bil isharati wan ina za a samu wannan lokacin da an Abdullahi da Umar ya faɗa sai wannan ya kalli wannan sai Hajjaj ya kalli sai Abdullahi da Umar yake sadaka wa fihi anna tiba'u shari huwa sunna wa in kana fil mas'alati awjuhun ja'izun ghayruha wa fihi fatwa tilmidhi bi hadarati ustazihi ga su masu ɗin ko babu bi arafa yake babin da ke bayanin tsayuwa akan a arafa akan dabba ba alama ce ta girman kai ba in ka tsaya a kar yayi in ka abar hawa ka ce tsayuwar tayi قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر عن أمير مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث أن أنسا أن ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم huwa sa'imun wa qala ba'dhum laysa bisa'imin fa arsalat ilayhi biqadahi labanin wa huwa waqifun ala ba'irihi fasharibahu wancan ya kawo wannan hadisi akan unwani daban sa'an ya kawo wannan hadisi akan unwani daban yace an karɓo daga Umair Maula Abdullahi ɗan Abbas yace ya karbo daga ummul fadli bint al-harith yace wa'ansu mutane sun yi sabani yace mutane sun yi sabani inda hawuran ummul fadli ma'ana sukan je wurin ummul fadl kenan ana neman ilimi ko ana tattaunawa sai wannan yace manzo Allah azumi yake yau wannan yace a'a ba azumi yake ba ko inda ha yau ma'arafa fi sabin sallallahu alaihi wasallam fa qala ba'dhum huwa sa'im sai wa'in suka ce ai manzo Allah azumi yake wa qala ba'dhum laysa bi sa'im sai wa'in a'a ba azumi yake ba dukkan su ba wanda ke da tabbas duk kowanne zato yake yana faɗa fa arsalat ilaihi bi qadahi labani sai ummul fadli da kawo kwano na nono a cikin kwano ko kofi ko gora ko moda ko menene da ta ɗebi nono ko ƙwarya ko koko ta ce a kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa huwa waqifun ala ba'irihi halata kaunihi waqifan ala ba'irihi yana tsaye akan abar hawarsa ko shi ne yace babu lukufi ala dabati bi arafa fasharibahu sai manzon Allah ya sha nono to sai ya zamo tabbas baya azumi kenan an san baya azumi da dalili eh mahallu shahid kenan yana tsaye a arafa tsayuwar arafa akan me yake tsaye a haye ko akan akan dabbasa ko babu jam'i bai da salatai da arafa yake babin ke bayanin a hada salloli guda biyu a arafa a zahar da la'asar kenan wa kana ibn umar radiyallahu anhu ma idza fatatu salatu ma al imam jama'a bainahuma yace abdullahi dan umar ya kasance in sallar a'zahar da la'asar suka wuce shi arafa bai yi tare da jama'a ba sai jam'i saboda waɗansu malamai suka ce shara'in kai jam'i tsakanin a'zahar da la'asar arafa sai za ka yi sallah tare da liman amirul hajji kenan amma har sallah ta wuce ka suka ce ba ka da izinin yin jami'i sai kai azhar lokacin da asar kai kai sai malamai wai malamai ka ce a a sawa'an za ka yi sallah tare da amirul hajji ko a'a ka zo ka isar da ka tarar da an idan da sallah ta wuce ka za ka iya yin jam'i kai ma menene dalili sai ce wa kana ibn umar radiyallahu anhuma yace abdullahi da umar ya kasance idza fatat salatu in sallah ta wuce shi ma al-imami tare da liman jama'a bainahuma sai yayi jam'i dalili kenan na cewa kai ma an ka ka tarar da limamin imam amirul hajji a idan da sallah ta wuce ka kenan ba lallai sai kai azhar kai a'a ka iya yin jam'i وقال الليث حدثني أقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن الحجاج بن يوسف عام نزل بابن الزبير رضي الله عنهما سأل عبد الله رضي الله عنه كيف تصنع في الموقف يوم عرفة وقال سالم إن كنت تريد السنة فحجر بالصلاة يوم عرفة فقال عبد الله بن عمر صدق إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة فقلت لسالم أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سالم وهل تتبعون ذلك إلا سنته سالم إن عبد الله بن عمر abdullahi dan umar nan babban malami ne yana nan tsaye amma ɗansa ce tsallake shi ya wurin wa? annabi sallallahu alaihi wasallam yare na da ubansa ne ya wulakanta mahaifinsa ya duk wanda ka tsallake ma inda ka ka je wurin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ai daidai kai in kuma ka bar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda ka tsaya kai asara ba ka tsara ba an karbo daga ubay eh, ukaidun daga daga ibn shihab yace akhbarani salim yace salim dan abdullahi da umar ya bani labari yace annal hajjaj ibn yusuf ama nazala bi ibn zubair yace shekaran da hajjaj ya sauko wa ibn zubair radiyallahu anhu ma Allah ya kara masa yadda sai da masa azaba kashe سأل عبد الله رضي الله عنه كيف تصنع بالموقف sai ya tambayi eh, eh, eh, hajjaj ya tambayi abdullahi yaya kuke yaya kuke yi ne a yau ranar arafa fa qala salim sai salim yace in kunta turidu sunna in sunna kake so duk da fitinan hajjaj duk da zafin shi duk da abin nan ɗinsa mugun halinsa kaga salim in sunna kake so ga ita in kuma ba sunna kake so ba to in sunna kake so fa hajjir bis salati yawm arafa ka gaggauta ai sallan zahar da al'asar da sauran garjin rana fa abdullahi bin umar sai abdullahi ibn umar yace sadaka gaskiya salim ya faɗa tunda sunna ya faɗa innahum kanu yajma'una bayna adh-dhuhr wal 'asr fi sunnati yace ai haka suka kasance suna hada sallan azhar da al'asar haka take a cikin sunna fa qultu li salim sai yace da salimi afa'ala zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haka manzon Allah ya aikata fa qala salimun sai salimun yace wa hal tattabi'una fi zalika illa sunnatahu ba sunnar ba sunnar manzo Allah kuke bi ba a cikin haka ai ba wani abin da kuke koyo a cikin haka sai sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa'annan zatu gafa da ake duk baki daya har aka gama wannan rayuwa ta sahabbai da tabi'ai babu wanda cikin mazhabin mazhabul arba'a har aka gama wannan rayuwa ta sahabbai in za ka zama sunan maliku nan ko shafi ko ahmad yana cikin riwaya ne ba zancen mazhabai tukunna ana zance ne manzon Allah mai aikata mai sahabbai suka aikata don manzon Allah ke khairul quruni qarni kuma allazina yalunahum kuma allazina mazhabai guda hudu ba guda hudu bane sun fi 40 duk sa'an da ake bayyana matsaloli don a fahimce su sai ka je ai wannan yana sai kore mazhabai yana sukan mazhabai yana sukan masu mazhabi yana ma'ana in ka ce ai aiki da sunnan manzon Allah kana kore mazhabi lazimul mazhabi in ka ce a tsaya kan mazhabi kai ma kana hana aiki da sunna kenan ba haka bane aka sun magana ba mafhumin shi kenan ba abin da ake nufi kenan ba abin da ake nufi ana son a tabbatar da a tarihin addinin musulunci ya ya kasance saboda mutane an yi abin akan jahilci har aka zo mutane suka zamo suna karatu amma kaman ba su da hankali mutum ba zai iya fahimtar menene tarihin musulunci ba ba zai bambance tsakanin su Imam Malik da tabi'ai ba da sahabbai ba a'a gani yake Imam Malik ko yana cikin sahabbai ko yana gaban sahabbai ma saboda abin da shi ya fahimta kenan an rasa tarihi tsabaka jerin matakan al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa duk sa'an da muka ta san abu sai mu bar kololuwa mu bar koli mu je karshen rayuwa karshen al'amari nan muke ɓadda rayuwar mu da rai da lafiyar mu da dukiyar mu da menene baki ɗaya mu ɓadda rayuwa a cikin hasara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahu wa'annan tabbas da garanti su kenan sahabbai da tabi'ai Sa'an wa'annan mazhabobi duk baki ɗaya bayan sahabbai suka mun gane ko bayan sahabbai suka zo ina ma'anan kasancewar wasu bayan sahabbai imamu malik kowa ya san tarihin imamu malik imamu malik sahabi ne tabi'i ne tabi'u tabi'i imamu abu hanifa yana gabansa a shekaru a cikin tsarin shekaru imamu abu hanifa yana gabansa don an samu sabani cewa imamu abu hanifa ya hadu da mutum bakwai cikin sahabbai wani suka ce a'a in ya hadu da mutum bakwai cikin sahabbai ya zama tabi'i amma imamu malik yana bayan imamu abu hanifa ya zama tabi'u tabi'i ne ko yana cikin babaka ta uku to sa'an nan imamu shafi'i to shi kansa ma almajirin imamu malik ne to haka imamu ahmad almajirin imamu shafi'i ne to haka wannan tsarin rayuwa suke tafi sahabban manzon Allah baki daya kulluhum udulun mas'ala in ta kike gare su mas'ala ta yi daidai bayan su tabi'ai sa'an nan bayan su menene zai sa ka bukaci matsala kana neman wani da wani a'a baka samu abin da baka samu wannan matsala cikin alkur'ani ba ko cikin sunna ba sai aka ce imamu malik yayi fatawa da kaza da ka dauki maganar kowane ne matukan ba wannan ba daidai yake da imamu malik a cikin daraja ilimi ba wanda ka dauki magana imamu malik ba haka bane to amma mas'ala Imam Malik ya faɗi mas'ala ko Abu Hanifa ko Shafi'i ko Ahmad sai aka samu wani sahabi ko Abdullahi dan Umar ko Ibn Abbas ko Abubakar, ko Umar ko Usmanu ko Aliyu suna da magana akai wanne ne za ka dauko Imam Malik da kansa kan ka kace masa na ɗauki maganar ka na yi aiki da shi amma ga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kai kai da ka tuba sai ce ka hada da manzon Allah sallallahu alaihi zai taba karban ka ba har abada dan shi ba zai yadda da haka ba zai yadda haka sai sai maka ka tuba Imam Shafi aka ce to me kake faɗa ga dai hadisin manzo Allah sai yace ina da fada ne game da manzo kaga na jama'ar nasara ne da zaka ci na fita musulunci na fita musulunci ne za a ce ga abinda manzo Allah ya fada ka tambaye da me na fada wane ne menene wane ne ni a ce ina da na cewa game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda suka yi kenan Allah ya dauka su abinda suka yi kenan Allah ya dauka su in ka zo ka jahilci yanda ainihin tarihin musulunci yake to sai ka karanta tarihin musulunci wallahi tallahi mutane da yawa ba san imamu malik ko cikin sahabbai bane ko tabi menene ba ba san tarihi su dai suke mu malikiya ne shikenan duk abin da ka fada ko ban imamu malik ka fada in ya saba ma abin da yake sai sai kana zagin malik shikenan sai fada <laughs> tare da cewa shi din nan ba imam malik yake ba farko hakokin Allah madaukin sarki sai a dauko a ce a ah, manzo Allah fa kuma ba wai ma manzo Allah yake nufa dan zaka zo ga hakkokin manzo Allah an dauki an ba wa su karshe ba imam malik fa ake bi ba karshe za ka suwa ake bi tu biyayya suwa ake wa abin da ke kowa ya sani ba haka bane haka ne shi yasa kamata ya asko mata tarihin kowa ya fayyace ya san menene yadda al'amari hakikanin al'amari yake kada mutane su je su yi kasarar rayuwarsu kada mutane su je su yi kasarar rayuwarsu amma mazhabobi guda hudu waɗanda suka tabbata ana kowanne a cikin su akan sunna yake sa'annan akwai ire-iren su waɗanda suke ba su gaza ma waɗannan guda hudu ba waɗannan guda hudu Allah ya albarkace sun yadu don Allah ya ba su almajirai sun yada ilimin su amma su kansu sun san cewa wane da akwai mazhabin ibn jarir sabari akwai sufyan sauri akwai ibrahim an-naqi akwai abdullah ibn mubarak akwai wani da wani da wani kowanne bai gaza waɗannan ba kowanne bai gaza mazhabin eh, eh, eh, hanabila ba ko ko shafiya ko ahnaf ba kowanne haka yake amma dukkan su karshe in matsala ta cije ina suke nema ha ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne ma abinda suke nema ke Imam Malik duk sa'an da ka saba ma sunna zai kauce ya fi kowa ki eh, kun ce Imam Malik ke ji ko wallahi Imam Malik ya fi kowa ke yayin bid'a a yar kan kanwara ka fa Imam Malik sai yake da kai ko magana ba za ya fi kowa kin bid'a da tsanani cikin akida a to shi yasa ba za a dauki akida Imam Malik ba ko ya ce a cikin akida Ash'ari a cikin suluki Junaidu a cikin mazhabi Maliki ko ma'ana mutum ya ya ya rarraba kansa kenan akida ce mazhabi dai za mu bi Maliki amma akida Imam Malik sai ka hakura ba ka da akida Abul Hasan al-Ash'ari za mu da Imam Malik da Abul Hasan al-Ash'ari a cikin suluki kuma ba ku da Sunuki za mu bi Junaidu Yauce mutane za su bar gaba addini a rasa har aka rasa hakikalin tarihi addinin musulunci ma yaya tsarin tafiya ta ne tsarin tafiya yaya yake ne an rasa abinda bai kai ya kawo mutum ya je ya bata rayuwarsa duk a ciki da rai da lafiyarsa duk a ciki nan ga manya-manyan al'amurra bai damu da su ba kuma kana rabuwa da wannan rayuwa su ne abinda za a tambaye ka duk abinda ka bata rayuwanka a ciki watakila daga karshe ma za su farkon abin da za a tambaye ka baka san kai ba yanzu me za ka ba. wani jawabi za ka yi ka bayar a wannan lokacin jinin biji zai amfani kushi zai amfani shika da batsewa zai amfani ba komai bane kai ran da ka mutu kowa ne da kai ran da ka mutu ba kai bane sai dai su tara ka su tara ka duk yawan sai dai su je su binne ka su dawo me kake ji a ciki wallahi tallahi ba wanda ya isa zai ce ka a wannan wurin kowa ya faɗi ma yayi ƙarya Allah kisa ka san tun daga yau ka san da wani aiki ya kamata ka je ka hadu da Allah wani aiki ya kamata ka tashi gadan-gadan kana yi don ran da Allah zai za a tada kai a tambaye ka din nan ba wanda ya isa ya zo ya ce maka eh ni ne na saka shi eh ni na ce na ne na ce wallahi tallahi ba wanda ya isa in zai iya ma zai ce a'a من سيف ما رأى الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأخبار فقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة دا ذا ساك ودنيا كتبنا كذا كذا كذا والله لا دام كربابا دا زالنا كتب جمنا كذا كذا كذا والله لا دام لو كان لنا كرة فنتبرأ منه كما تبرأوا منا مبرجة دا أشياء إنا ما دا ذا ساك ودنيا to ai lokacin mun ga komai kenan mun san ba abin da zamu je sunnar manzo Allah duk abin da ku faɗa mana mu ma fa sai mu barranta da ku kamar yanda kuka zo lahira a duniya kuna ce mana ku ne ku ne gashi nan lahira kun zo kun barranta kun ce a a a kuma taka kuke hasaratin alaihim bakin ciki bashi hasara kowa ne kai kowa ke keke kowa ya san da wani aiki za shi ya hadu da Allah madaukakin sarki shine abin tunkahu shine abin alfahari shine abin da ake so shine abin da za a runguma shine abin alfahari in ba haka ba kana fushi da mutane kana fara da su wallahi tallahi shedan ne yake kisa maka yake saka maka wannan a cikin zuciyarsa ka je ka tara ku tara kanku a cikin abu ku saka kanku a cikin abu da wannan za ku yarda da mutum da wannan dai akan haka za ku ci mutum akan haka za ku yarda da ba ya zama wani abu da duk abin da ya zama na saboda shi za ka yi fada a kan shi za ka yi faɗa a kan shi za ka yi da wanda za ka yi da a kan shi za ka ɓadda rayuwarka duka da dukiyarka da menene da menene ya zamo maka shi ne mai kenan shi ne ainihin addinin da kake shi ne a ce shi kan ya ya saka maka a zuciyarka ai kana kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana kana kaunar mutum sai ka saba musu eh kana kaunar manzon Allah wannan kaunar ina za ta ja ka zuwa yi masa biyayya ko ko saba masa ka auna ka gani tsakaninka da Allah duk wanda kake so kana kauna in kana bata dukiyarka da rayuwarka kai fushi ka yarda da kai haka kake yi tsakaninka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda haka ne duk wanda ya daga tuda yake manzon Allah sunna sai ka ga zuciyarka ta fi kwanciya da shi yo me yasa wanda ya zai faɗi abin da kake so baka kace a ah, ƙarya yake ba sai ka yi shi ma ƙarya yake amma me yasa da faɗa sai zuciyarka ta yarda da wannan da ake manzala yake kaza kaza kaza kaza kun kashe ɗan ko Allah ce inna shaytana bil insani aduwwun mubin inna shaytana lil insani aduwwun mubin Allah madaukin sarki yake lallai shaytan maciji ne mai bayyana nakiya ba kiyayya tsakanin cikin kan adam yasa din yadda kai wallahi tallahi in ba sahun manzan Allah ka bi ba ba abin da zai kira da kai lafira tun daga cikin kabari har ranar lafira har a aje arabu fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir yadda za a tsaya da kai haka za a tsayar da duk wani da da uwarsa ta haifa a lafira kada ka rudu da duk wani abin da wani zai faɗa yadda za a tsaya da kai gaban zakin Allah a tambaye ka فلا يرى ولا يرى يلتفت يمينا فلا يرى الا النار ويلتفت حتى لا اتي da kowa a tambaye shi babu wanda yake da mulkin haɗin gwiwa tsakanin shi da Allah babu wanda yake da yankin ya karbi mulkin rikon farya da aka ba Allah za a tizdi za a kwace ranar lafiya Allah shi ke mallakan komai shi ke da daman yayi abinda ya ga dama yasa in kulluman man fis samawati wal ardi rahman abdan duk wanda ka sani bawa ne babu wasan tsakanin jika da kaka tsakanin Allah da bayan fa waɗannan abubuwa da suke ke ke kun samu mutum a cikin a cikin kwakwalwarsa yadda ka san wasan jika da kaka e menene da menene a'a wurin zatin Allah zurzurutun aiki babu wasanni da wannan zai da na Fatima ta yi wasa da sai da Hassan Hussein shi wa sai abin da suka dama babu sai aikin ka shine zatin tsoron Allah na kowa ne kai in ka tashi da wannan aiki ko da wa ne kai a hajjara ba aiki sai bai ba sun biya koyar da ake wa ne kai da ne mai kuɗi ne talaka ne malami ne kowa ne ko da a ce zuri'an ku duka ba malamai kuka tashi da bin Allah gadan gadan me kike sunnar manzo Allah me manzo Allah ya karshen rana sai ku wayi gari wurin Allah kun ji kowa waɗanda suke ji suke gadara suna ji sune sune su don kai dan ba su bane da sun san wani abu da ba sai su bane duk wanda ya san Allah madaukakin sarki ba zai ciyo na tun daga mala'iki har manzannai har annabawa har salihan bayi kowanne tawadu an shi yake kuka ake dare da rana yaya zai a sauran Allah mala'iku haka da Allah yake musu kaza kaza kalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim subhanak annabi Musa da jabberin da karfi da falamma afaqa qala subhanaka inni kuntu haka annabi Yunus la ilaha illa anta subhanak duk bayan Allah na gari kan kanna kai wato an ci suke gaba ga zakin Allah madaukakin sarki ba wanda yake daga hannu yake shi اللهم اجعلنا وتولنا بمن وبارك لنا فيما وقنا واصرف عنا شر فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا أولانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب